الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو أبقاتا جنتبت الله الصلاة يتشي بعمل شوي ونوجي تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ne karatun zugunici da karatun littafin al'arba'u na fil ahkam ya al'imam al-hafiz zakiyuddin al-munziri rahimahullahu ta'ala limana man ya targibu wata su al-hadith al-hadi wa salatun yinan ne shafo shiga gute ko shafo shiga wuta ya ramadan 1439 kalenda alijiriya na jindiri bi safoguto ta yin june 2018 kalenda miladiya na man ga alhadithul hadi wa salatun hadith ya gbobe ni an abdullahi ibn umara da ba abdullahi ne yin umar na radiyallahu anhu ma ce tuje da yin zaguba ba kala mugan kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuce ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga mana taka shirkan lahu fi abdin man a ataka zanen gaya gwalu ladan shirkan lahu fi abdin rabonu jadan wujo na cipatu na fakana lahu malun umajewo ya bulugu samana la'abudi na wakoyi shina kowima alaihi agudatuwa kimatal adli ya tsuwai adalci wa ta shuraka a wu hisosogun rabo ya zai ji mashi ya wujin na gani biyu na ga rabo alaya wa a ta kalayil abdu ga wuji lugwaji wa illa kaga umaji hanya zuku fakadi a taka minugu ma a taka enu lugwaji na wa lugwaji a kharajar wil bukhari wa muslim wọ́n lè aga àdìsí nàgbà wà á kí wọ́n gan kàṣẹ ọtí kàṣẹ́ láti ká nẹ̀wà wà á kàkún ní buhari fún. ìfẹ́ jìkà ké fíkìwù àti mú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn àdìsí si ó gbàdẹ̀gẹ̀ tàbí hábẹ̀ẹ́sọ́bẹ̀ ha bezo be nẹ̀wà kó mi tó mito ká nẹ̀wà yẹn náà wọ́n ti wai gana amma kima wuce gangan wai muhammad wai abdullahi wai abdurrahman wai abdulkarim ya na zauna ne zaguni ya zaguni ne ya wata dalwa shi ya rike cile bi shi ni ya sha ni na shi yi suna na wujin daga katako bai ga yi jiga ne haka na ko ya zaguni ne wanda zanduwa mini ya goya na yi dubu dari dari wuce waki 400,000 400,000 na ya shi wujin na wuyi yau ta ne a wani efo dabo ne a wani efo dabo ne wani a zannin ko gani za wuki wushin nan za guni a dai bai shi shi fondo ti ganci zuku mu alaikum salam wune ya zai karimu na ga yake milo wazi ba majin ne ke falala yanzu na wuji rugo mema mi daga wuji na ne ga katako na migu jikiyo migu n now nga yau daga wuji na ne ga katako da lugwa wele kata ko ga firin ya ni na ta daji rayu ga waju free pass ne ma la ja ya bo ne rabo en zanin ne ke ne mu ji kiyo mu dan ga to wane wa go ga na lugwa gida ne ne a ji nan wa wuje o wujin na lugwa ni pati ya zai ji kyacin a maga alu ya gwa fi sabilillah ne waje o na wane ga waluji na gwa na ga je o balin na? ga ewe za neji laya wujin na magaji kiyo nga furi amma kawai biyawa ta rabu waje mini ya wujin na waji kiyo walu lugwaja na sake ne su wake kiyo wake za neji bi ma ne fo ji wujin na gaga alopin awe shi bole kiyo wun wani efo wancin wa kiyo wa furi da shiga da hadin nani yana hadis daga nan to mana ta ka shirkan lahu fi abdin da na gadin rabon doki mini ya wujo ce to rabo yan wuna da wuce na nan wulu gwa musu ko ne fa kana lahu malu majewo na ya bulugu samana labudi na ga kun price ya wuji nan ko wi ma laiki mata ladili aga wuce na ladan tuwewo wo diana ko aga udan tuwe bi ari tata to ki to de ikeno ale wa wa ta shurakawu wale zai shi ma shi mashiya wuji ne ke ba su ga rabu alaya ki sassa kuma yin rabu alan da mu biyayi na wa ta kale ila abudu zanna mu ga shi lugwagi ke mina zamani ya nabi sallallahu alaihi wasallam ade wuji da bane ga bari rana wuji nan ne ga bari rana ranan na suku dane jinuna agun lawo biya ta lawa dikiyo aláwọn olúgbàjì nana aisha ne yi miya níbi náà fẹ́ bẹ̀ẹ́ wóyà zamba rájì gẹ́tò wíjì náà ne bàríra ne wọ́n ne gún lórí àti aláwọn fìrí náà ní jíríkì ń dáná mọ̀ ẹ́ wóyà àgán àgán ẹ̀wọ́ wò amaga àti ẹ̀wọ́ wọlé ìtìó àníbi gà á alùwẹ̀láyé tùkó lèmọ́nà àtẹ́kà zànà àwọn wọlé ìtìtì àwọn ọ̀gá bóyá wùjì náà wọ́n yìí zànà gálùgbàjì na. ba ni ya gaya goye mu ya ce kile mu ga an ga kashi amma we wo bi ko ga bi ya awon ko to it's like we you shi gangan ni be za na jun ta je we chu firi e diga na ga irin musulunci mun je fi ku ji saka musulunci preacher ruwa diga na ko ẹ̀kọ́ na gá lùwù ṣìṣì gwa ní musulunci anabi gawa shi lugwagi kewa gane kan doro mini na kan boye wo daga yemi na bu e da ga ji na kafara mini kafara na waji na yiyo fataru rakabatin min qabli an ya tamasa e da mini ɗaya zaga shi yauki da tsoba yi mi gidi ya zumi wa ji kafara mini kafara ubo wa jikiyo wa luji gwaji a she ko ne ya ga luji gwa luji kiyo inda musulunci kai da magajiya wuji umala luji gwa musulunci wa ga otiri tiyan wuji na wangi anan ga kuwa nukun kawai lakun jalawun lawa ta ta yi ku wujin na shi ya je ya ja nasa kwala da karkashi ya bana fa man kana ku ta ta yadi za na wujuga da e za iya juga da karkashi ma nan gaje wujin su karkashi wala su fali usimu mimma ya samu yin gidan wai gidan ya wuji wali yalbisu mimma yalbisu tufu wala ga fano ya wofa wala tadribul wajha ko eh jo so wala kalifu mala yutikun ene ma je yi ko e dijane ga dikimo e ga luta ti abogan adajimo

kashi wa ba wa kowadan wa ji wulakanci wa ya ja wa lugu je kirki fa a ta fe gina ji driver na ko ji tun nan ma wani a fe ji gina wulakanci di ne mu fe mi abu wani lutu eh etu melu awe wallahi tallahi ga ki zai bi na ku allazina yu'azibuna an-nasa fi dunya zai je ki zaje azaba je so ko ga ga azaba fa alkiyami laushe a rabuka kun ta aizon mislahu in ga ba ka ko ba ke mina zane jikin wukar gina karshe wa wato ake jikin amma ka ko ba wuce lamari shi hacin ngo ɗegan rayuwa a idea yan communist shi luwa a ga ade na ya ji je pa ta za ngi ga shi ikwa wajen yanku ewu obi mbe ndore yiri ni za ngi ya di no nanu ka samna bai na gumba in shaitan fila ya ti duniya so kwa dukiya ganya za yi ka ka ka rayuwa yin jo ebo kibo liyar ta gida ba zuwa ba da su kure ebo za ya lafiye e gitwa da karkashin dojo ba ta da ndo ga je biliyoniya fijo wa je biliyoniya shi ne wato bo tu bilki da dawa wa kya jo ala ebo ga na jibri kila wani wa don da so wani biliyoniya yana da jibri kila da ndo kashi wagawo wewa bo lo gba tàbí gba bóòlù kò yí dé ọdẹ títí àná ń dẹ wà ẹgbẹ́ náà tó àjúwò dé tì sẹ́lẹ̀gẹ́ ya ẹ̀yà ṣe wọ́n mọ̀ tó fi ipá tẹ́tẹ́ ní ìyá jìnnà àwọn ọmọ mọ́sẹ́lẹ̀gá kwa ku ọmọ mọ́sẹ́lẹ̀gá kú náà ngóhùn tó wọn àjẹ bìlíọ̀nì àmọ́ wà títí àná wọ́n lọ tún nẹ́bí à àmọ́ àṣẹ́pá tí ìdè bùkátà lòjì kó dókítò ẹ̀dà ìdè bùkátà ẹ̀bọ́ àjẹ nso doctor ga-eji uji ma adị bukata tije egbu aya ilimi to doctor to ticha ma adị bukata n'etuba na-etuba n'egbo na ala mgbo gashi da na ma etuba na to doctor to man to maka ntakpata kpata adị bukata ga na enunu n'egbo na asụ agije gashi da na ma enunu na nso dị bukata kiyo nso dị bukata ya ticha bi da mmechi egbo na nso aga nwunji katu gashi sọfun na benye ọmọ dị ya ma asụ nso na ejitela n'egbo na akọ gashi wuto ba cin to bai zane gi bai ma to da bukatun zane je electrician ne gona na a difiti na nan ko an ni ga zan gi de bukatun do je buga ujiye ne ga gba do je na ni do ko ji ga no hagan na unje ne ga diki na ga gba do je na kire e la dana we ta mulki ji ko amu je wuji ko ko unje gitu ẹ̀yẹn ní kéèké ń dọ̀tí dọ́gbọ́ na egypt ní gáà jù bá ní múlíkù ní pàtẹ́ gà paralyze ní kájà dìá wọ́lá yà dé it's possible ejì náà lókè gùn mẹ́wàá àwọn dọ́kúmẹ̀ntì òjì pátá òkè bàánú fi ná ń pẹ́ ẹni ògá di ilé lápá ìwọ̀n àlóso wọn àdìhùn nìdí hàn ẹ́ mo pẹ́ kí ne fi sáṣọ ọ́nà ètí ìzùn ní kọ́ ẹ̀gbọ́n ọ̀dún bòlòbòlò ń tù mun ci gufe yan a ti yanzu an yi dai bukata da jo wai shi wai nan wai ya bo wai kanzo wai kanzo wai kanzo wai kanzo eh ni ke ke be da wani mi o wuci ga jo ba frustration ga lo ni waje ne wala waje wa pata da wai waji imi ne ibe wai wa ke tiri ti tiri ta tiri ti ko ni ya ji wo wa ga imi ne nye wa gbani wuci da ndo ti fe wa ya ah hypertension ga ndo paralysis nga do dan mechi asha zo anji de bukata ndo ji unje ne ga gba gaje na wallahi tallahi ka za ne ku ba na ji amfani nu de na e bo de ka ga wa ku ba disease ga do ku disease ga ga do ku problem mi public health atwami ne o de abele a ga epidemic ndo chi forobe mazuwe endo oji wa atwami ehe pata mijo wunji ti bebe ne wani a shakka wunto ne ti ba za na wunde manu wa o pa ta je de mote paati so da ne ji paati na be so ko wunde amfani wai wa lo ji dan lokaci a tuwa na ta fe gufe ta wa ma fari pata ji fifa ga naiza ta ji faro ma fari pata ji fifa ga naiza kyole fa kungato mun so wa ji biya eh? tàbí òde ẹfọ́nà ohun tó kanu ẹfọ́nà ohun tó kanu gádà ohun tó wà jíjí àrùn wọ́n wọ́n ló tún bá nà ohun tó rẹ̀ fọ́fá tá láìláì lálẹ́ àwọn ẹ̀kọ́ ó bí ìsọdún náà àmì ìṣẹ́ wáyà tó ọdí àbílẹ̀ sáré jáde fi ìtàn tó wáyà nù gẹ́gẹ́ láàgbọ̀n ìdààmú wájú mo mọ̀ pa tẹ́wọ́ láwọn àlẹ́ ba lórí ó jíjí àrùn àlẹ́ à wọ́n bá tànẹ́gbá na mai ke lawu da e kato e ya ji partnership ya e ta wace bai ele kyau e le ga biye ele ligiyo ele gi be for percentage ya e wani randoro ga contribute asara ma ke daga ci ya gan alhadisu sani wa salasun hadisi ya ba wajen gube ci an aisha ta daga bana na aisha radiyallahu anha su kuje da ni mai qalatun ga kana fi barira salatu sunan etiye zagi ne gabari ranar sunna guta dabu kuyirat ala zawjiha ay e talayu etiye bubo kina ata katka kuna lugwa gina le bari raje ba ebu mai muji ko ji gani ko ati bia bari ra firi bari ra tele gando jiwu na sakwa ni na wa ji wa je baya zabe ji de igan mu ji suna wee wubia eh wa ya wa to mu ji su magana fahu buka an sani ta'awo shirbuhu fahu buki an sani ta'awo shirbuhu fahu buki abukani bi kulli makani bari na uke uke mu ji su mafiya da kifi a sato bari na kwa wuri wa wuri kasa nga ga domin gaji wala ne mu ji zato bana na aisha a dade na gabe bari rena ada to ba ne ya da da na ga bari ran duga ya umma ani ga ga bari bari da ga ni wa ya ji yo kan shara we yo ani ga shara we yo ga gaskiya we wa ani mu ya eh, eh kacha an an unga unga unga wa ku pa wa za ndo tingo le buga dona ngale kagu ma kagu ma je jige uje ba tan do cha uje ba do chi dia kya ji faruwa ga le ndo guna ngai kiyo nga fe jar ku no ngai na ji ji faro na nei wa ga ne ki wa chi wa mai firi person wa ji ga na ko wa da wuji in zagi wa yi mi na wuji in zagi wuci ga mu wuji

wawu jiya lalahamun a matuwar yayin na ka ya barira fada kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ci gade bayana na aisho wal burmatu ala nari dukuma ta tiya ena fada abi to amin annabi ci ala yin gicha be fawutiya bi kubuzin a ci labureji ko ma sabe annabi wa udumin min udumil baiti beni ni ne ni ẹni ṣìyẹ́ èmi obi máa ná fakala ni níbi ya alam matan nari a sha mílíọ̀ dukun do ti e ta na fi alamun na lẹ́kan fi náà bala ga e anabi dukun ta náà ga ya rasulallah zalika la'amun tusuddika bihi ala barira na ka wuce na wale fi dukun ta nan da nan sadaka wuyo na jiya barira na. fakari na an maka minu yi manna wannan lana na yi sadaka da yawa gina bane yoga ne bai sadaka faqala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ga huwa alaiha tun na kan wuce sadaka jin ya bari ro wa huwa min na ajiya amma bari ga layi yi un tura tuya yi un sadaka ujin ayya wajiga na ga irin nan akhrajahu al-bukhari wa muslim ta lole rawal bukhari mai musulmi yau ko tattin ma ya hadisi wuce ma annabi ga inna mal wala uliman taka. gani a shawale gan annabi gi area tuwa annabi mai jiki a eh annabi mai ji sadaka nga malamini ya ya annabi jolo gan ga don binan la gan wa giyan ani za a tsallam ga bakin bakin ala ta'lam na la kula sadaka alu go go yegi sadaka ha nomba 2 ani delle don bi dan bace ce kulani ani da kai bane me su da umbi aje sadaka na mi guji a sha ani dai yegi sadaka ni bi dai yegi kiyo ne yegi riatwa again hadisin ne laugan ani be gina kan yanzu bishin ga gaskiya wuya ji zudu wani gina kan no da na jiki a nan na jin addini nabi a kulman haraba sai na sallallahu alaihi wasallam akhraja li ibadi wa tayyibatu min rizqi again kissa barira gangani be ziyan ebu ingole gan, ko am ingole a sa hadis na wala ga hadis sadaka ya barira ma barira na hadis sadaka yuna waji kiyo mutuwa da ya zanoci a shan possible ayawo ya wa ma kuya za ni wuce wuce mallawu ga ku kuna kuna wa jikiyo waje e bon waje mulki o kan gani if possible atware atware awe yawanci na ma atware awe na wato a sadaka ya za ni sadaka wuce wa jikiyo waje yau to sun if possible ẹyẹn dẹ́gbọ́ ọjí gún yìí kó àbọ̀ ọjí gún ní ọdún wọ́n fi ara yàrá ń lọ́tí ku mọ kún yàrá ń lọ́tí wọ́n tó mọ̀ jẹ́ wọ́n kí ọ wọ́n jẹ́ oúnjẹ ní kó mú gánì so ẹ́ tà. miyan wanda mini rikyo ya hadiya gani bakiyan sadaka number two ezaji dambo sadaka wà lérò gátàdàkà láyà àjíkí àrùn àjá àwọn ọ̀gá tó ara súnkún àjíkí ọ again gáàlì bí sádàkà àjùn dazan lóbìnrin zàmẹ́jì àánú kájì àmá hadiya wajin hadiya waya zàmẹ́jì yìí náà àmọ́ òdejì hadiya jẹ́ ẹgbó òṣìṣẹ́ yìí dé mú píntì bèdò yìí mike ko ji fahimta kan ila duna gbali biliyoni yau da to gawe wacce ture tulare waya ku je je nuga shi tulare nuna muje amma alamu ya kiyo mi appreciate yan ko ruwa tinu jiya wani ko ma yi da good relation gani me doshi nga wala ni biga tahadu tahagu e kwa dojiria kaune be boye ne da takane bunu afi dikiyo afi 50 kilo amma ila yi ila shi na wajisa wunji zakuwa wunji saraku jan wunji eri utwa kashi wunji ake mo confusion wunji to dangi yuji kiyo wunji alheri ya wunji hankali a fiye gina ju mana wu dukiya kiya fiye mina ju dena wai ta bo gani biyayi wace abin da za mu ci wa ɓata ne amma ogewa makiri nusu zai yi na ko ji gani ako a sai ya labarin da nuna ce Allah wa lafi ta yaji hagan da hauki diyo nci biya ta yin egi ti fe ba ga so ko luga ba bulu jikiyo mulu tse gwa lawa gan je bane kai da na ga wode mu me ko eni hawa ta egi ji ndan na jikiya yo kunje e da ba to ki ga suno feke di farko da fe di lafiya wa hanji shi so di ga da ko kunje ke di lafiya shi shi ale nda na ta so za gun bu ja ku ta ka da ta fe ce ta afe cin ta ku bulo ku be shi shi so di ko fe bi atandan na e bo de on lulu di yo lulu tu by force e ji se gba shi agbegun wo go fian la <laughs> ilaha illa da na ji nga nedebe na ego eji wunne kpata wudi ulu utu egbu aja jiwo nga wazo nda na kina wunde taku na cin wani wunde je lafiya hunki to ofe chawogan na masalaci na sadaka na alaya da na masalaka tarikan masu fi ilman na kazan na kazan ta in ci ake wasu eh ha nga ewe ewe na wuje na nga le bato ajeli awe ka kute wo ya zuku eh so daga bara ran zuku a jiki ni bedo na to ke gba ni maka ba ga aji ajeli ye ya de kun ji o so na to aji aji mu ayi ti ti mi so kwa da bi ko ali ki ya ni ye me wa ga tu daga daga nga ewe je ko nga ro isha ngo di gani ko e mu je woje ko ga ikiyo ga ye ndo ro ija kan go ti wole la go je ne ke fitino kan go ti ma zan ti yi aji jin bo pata lafiya kale bane la di ogun ta ta wa la ndo ti ake aje ogun ta ta wo di abele ke asa agan ngo amma so kuga yowu wace fa dangi wace fa makwabci wa mai tambuwa wa mai lazakawa wa mai di saraka wa mai lake ya tsoye cewa insha Allah ta'ala tsoye cewa lugwai na sai fitan wuta ce wa ko mun gane ta alhadisu salisu wa salatun ko adisu ya gbọ́n bai wuta ci an huzail bin shurhabil Kala, ga fila abu musa radiyallahu anhu ga biya abu musa ga lashari an ibnatin ko ye ji na zagi ne zagi ne e daga jan da liki ayu wa binti ibnin gangani da ya ji ịza ne na ne mana waje ji ba je ji ba ji o wuce mamma ji zagi daga ji gani abin nan ta wa ukutin da kiyan da ya ji zagi ke gwa yi no misali bani a ga muhammadu shi nan wani baba wajen gane ko oci je gibagi gibagi wuce ya abdullahi ko wajen gane ko abdullahi na zugu oci je gin zagi ɗagin zagi wuce na abdullahi mana cikiyo ramatu ya ji gane wasu yare nan wai ziyo baba wasu ku gibagi wasu ku eh yayi mana granddaughter eh mana wayin da ko ya ubani kashi wa mazugu wai bin filibi ni yawin iji gane hakan nan wa madabu biya wa abdullahi wasu ba na ji fani so dan gina un kelo ba un bane kiyo wuri a keki ebo ne waga da bunga wuri a da kunja kashi hmm, baba ga dambo eh eji wuce a da ya kashi good so ibnu ga dabo ibnu li ibni wa ji ya ma da ya so wanda bo biya amma wun dabo ji fi ji fi jugan nan waganti su ku wati da bintu ne dota wannan wato mun eh sun ga rukayyatu eh wa muhammadu na gaji suku wa suke ji gwazuma gwazuma wuce ga Salamatu. now efo cire da ba ce to wannan ne muhammadu na ji hanjeli salamatu na tsaye sista wannan dana. rukayyatu na tsaye ejin zagi wannan wudanan ramatu na ibi ibi ni ya gina wudana mba ba ta gagun na gano iji da ta so wuri gano fakala abu musa gan lil ibnati a nisfu wunga ya gin zagi wade kiyo wade nisfu gafi walil ukuti ya gin zagi ma wuyaje a nisfu gafi wale bayan na a ga alaga ji ni ibnatu wuje da nisu ofto ma wuto da kima wuto da nisu so ko binti ne bini ba eh wuje ndora hukunci na so abu musa la shari ba ti gana nona nga dana mas'ud lo ba ibn mas'ud fasayu a fasayu tabi'uni waga da ba ibn masud da tida ju ga ga ne mi ga dare na nga usa ibn masud ga yo fasu ila ibn masud da tilo ba ibn masud da tida ju ga ko kubira bi rabi qawli abi musa a cuya labari ga lo ba abu musa la share a maju gannan e ga na ma abu musa la share ga nan ga bintu na ibnatu kenan ko uje nisu umaga uktuma muto da nisuma ene ma abu musa la sharidina wala ndoro ya bin filibina ne abu musa la shari magabi aziwe ibnu masudi gan ugege na ugene ga oto ga bi mo ngba ibnu masudi ki wa gan akara waka la fa qala ibnu masudi gan laqad dalaltu idan wa ma'ana min al mutajina miga mije ga gari na abu musa la shari ne ga gane miga miga ba ku ji ruji so eh nga <laughs> miye nga ce da na ji na umma ce da mini da ne ta ce ku goro na ba akudi bi ma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hukunci na wuya bana Wuya hukunci na nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bana lili ibnati anifu mm. ejin zagi na igbe uju mede broda ndoro gangani biyu ya na kwade kiyo kwade ọ ya gwada kaya kula daga wayin ko wayin ka na tuwa jidatan fela nisu un ga yin goje jin za giga za wuci dio dukiya za wuci ba da ku ya gafi gugu ba gafi waye jin za gin nan waje 100 million wa mede ni kete e ni kete nga 50 million ki da da hun zagi hun caji kinan eh ku ja da miliyan uku ci na soko ba ne ga da wannan ga wuyo wali bintil ibni ko eh bintil ibini gan ci zugu mana ejin zagi na so eh mana yajin zagi na betur mana ejin zagi na ji ba ji yawa mana bintil ibini wuya da kiyo we had the asudus 1 over 6 takmilata sulusaini nga da tumi kiyo nga nge nga da lu na ba ngo de gan ya siya fi sabila ilimi ya guwa an je dole kaga wadda wa ilimi egun wa wa da mini yo ya ladi fiki ugan na ba ni e zaga shi shi de jin zagi zaguba eh kawai ngole aga awusulu sani kaji ko umaga igiza nike ti ujo nga jikio nga unifo ama bade da china unje ginza gini umaje bin pilibini so e ginza gini naga ala nifo ebo nka ne chiwa ile temfa la nifo e so bin pilibini na zugu uta dade 1 over 6 wagala 1 over 6 na tibia ku one over two cibiya ku 1 over two ne nan nga ya over three zan go ci ga na bace da na abe ne we ga wani kiyo da wayi ne kim ga ji gani wa ndoro ko nga wa ma bakiya fani ukuti ana magace na wucanye gin zagi kawai ye yegin zagi sister bi ma'ana aga ya bintu wayu a ca sudusi ya ibi ibini wayu yana ga kenan wikiyo wikiya uktu na kenan da aga ga uktu na dagwa wuje aje ya gibaji ko jiga na ko wani fahimta akrabun nasi lai ga jikiyo ta ya gaji ya guga tsakanin zawul fara'i da jo fama bakiya fali aula rajulin zakar ene ga kena la ga za bagi ne ga so bagi na amma go ya de bagi no do so bugan ba na la no so bugan chai asu bi ne ga dio ira gi no uktu no eh ngo le wuce ake yi a ga ya ga ke ba no kemi na ke gi za gi na no tun de ni su ba nda na aga ga wunde broda ji ke ba ga ni bi ni zakar yusla e azul unsa yini a lotun ko laji ganewa amma ga gan inzagi zagi tsankan a ga to in zagi na ji ai zagu ba ko ne ga wale gan sulusani ci gan fa sai na ba Musa ade ga jin na tolle bayan su masu da kake je balu bayan Abu Musa shehu ya kenan wa akhbarna bi qawli ibn Mas'ud a ciya labari ga a tuma ibn Mas'ud nan support yana ganare na tu gane kayan ya bu madanin faƙala abu musa lashar yake la ta saluni e ga kara gimi wa fatawa addini be mi bema ma da ma da alhabru fikum ada da man wuce ko ibn masud ne ga kuta tace Ega e ga bi ban mu ya e lobu ko do ga ibn masud ji mallami ta sa bi a bi na ji qur'anu ba na doku amma to so ani ne daga man arada za ne gaiwa an yakra alqur'ana gan ba alqur'ani

ngo jiga nya ku a mini ta ga adede na ga ju alkafa ne a ci ga ju shira ta suna aga je mini duki ubo nga wale ko jiga nya ku bebe ma wa ke jibata aga kijo aga bata wo wa ke ji wo so echi aga kijo aga wo so echi wa min ba di wasiyatin sọ bẹ àwọn ọdẹ ni akáwọn tó jù sọ àti abẹ àbàzà yẹn kíọ àti abẹ àbàzà yẹn ẹgún gan. tọ́ sọ bí kìtẹ̀ mímọ́ wọ́n ẹ̀kú tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ bàbá egi nà nàkó like that mímọ́ dí àdìgíọ́ nẹ́sọ̀b kó wọ́n lọ à kú yẹ kú tí bá wọ́n lẹ́ wọ́n nọmba tu nìkawo yàwó eba bá bẹ mi èjì òjúgún ńgọ́ òjìká yàn nọmba tírì títí o wọ̀láwò wọlé mi ndakata mi ti dé wùjì wùjì a jẹ́ àjẹlí òmọdé dẹ́njì ndóró a so mi bá mi awo mi mi so mo de ajan de li mi de yin mi de baba mi de na mi de dangin doro a ama wo shi de mi lugwa gina de bo to ajiki mo ajimi mi asbabu ye mira to gaji kana nga do no ati de ne kan gunjina ngo do la ta la ka mi la bi wujudi shurutiya wa tifai mawaniya mi ne ne kan gunjina ikhtilafu di erika adini muslimi yake kafiri gwan kafiri meji muslimi gwan na so yin ni kawai babo gaji na ma. wadajo mishan bàbá ọmọ ìlú mùsùlùmí ń gá àjẹ́ àjẹ́lé wà jí gíà ń wà jí wọn káwà bìlíọ̀níà kó jí kájọ kú nọmbà 2 mini asibabu na ìmọ̀wá ní wìlì irisi na alkatulu wázàwú ẹgbẹ́ ṣíṣe wọn bàbú wọn àjẹ́ gúnjá imi ṣíṣe wọn ẹbú wọn àjẹ́ gúnjá ẹbá ṣíṣe wọn ẹyún wọn àjẹ́ gúnjá la yarisul qatilu lil maktula zane wu zane gi zane wu na gwan mini asbabu mini mawani wul iriso kibo wo ji doro be ya ti wo pu to kiya awa bati qatlu ya ngani iftilafu dini ya ngani ariku wujibo Baba wa tu ọmọ ìwú yìí ngwa ká ń gbẹ́tọ́ àdégúnjà ẹgbẹ́ náà kọ́ gẹ́ gúnjà àdégé ládùn ọgbọ́n ìdákatọ́ òun ẹ̀hún kọ́ mú gánì tọ́ again baaje jigun ilaji mai jigun depend ya level ne da ndoro ga gunin lil jali nasiru ma tarka alwalidani wala akrabun wali nisa nasiru ma tarka alwalidani wala akrabun ẹgbẹ́gbọ́ bá jí àdégún àrẹ̀bọ́ nílà yóò tó máa dé hàn ko again in zage jigun musulunci o zabe ci bugun ba shin zage jigun akwa ga zage jigun amma wani jigun landa ko wani jigun ne no le ga ne diki an un ji dai ta al hadithu rabi wa salatun ya kiwo ya ga na gina ya ga na gina ai buci e dai dai an eh. do ci ya yes wọ́n lè sọ̀kú gọ́dọ̀ àlẹ́rì mọ́sálísù fíkì òun ti gun kàtó etí ẹtí wo alájí náà ebo tó confidence òun gálò tó bá lálójú adájú làwọn ti àgbẹ̀ ebó lè gbóhùn nẹ́gẹ́tì làwọn ti àsọ fún ọ̀sẹ̀ àti dáa bá a ti da dáa dísà níbi wa ti hàn nìbọ. wọ́n lè kó wọn sọ ma yìí tira àwùjọ tilẹ̀ zàkànzán jẹ́ ìlì mi gan ni wọ́n gá dẹ́gbọ́ yìí gájẹ gàdí èfé dàjú. wọ́n ju usman pátá ìlú ìjẹba wíyí dídí ọ ìdá àlìjẹ́ ní káyọ̀ ẹgbẹ́gbẹ́ egbó náà ọ̀ gbígàn àti bẹ́ẹ̀ gẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ náà wọ̀ yà náà ń lọ àná ń ti a kila we tiji ne ɗauko ji gane abin nan addini kin ba goza unje kontura ngala da ndo ce gane yuno wo ji gane ko medical doctor ji waga chati be ji wunyo medical yan eh? muna ji ka medicine ya ga ji ka medicine wo mala ji consultant ah? ta ya go kwari ko maga ji consultant na area specialization oh, ah, ya إذا تكلم الرجل في قلب فليأتى بلا جاهل wajen lauya wada wada gaji ko tafati da wasu kaji eh wajen notary publica ko wajen lauya wa document iri kaza sign ago tabaki bo ẹwọ́ rẹ̀ ẹ̀yìn àmágbájú tukùn sàmì ọ̀rọ̀ ẹgbà ọjà ọ̀rọ̀ àtúnṣe ṣùgbọ́n èyí náà ó kàtún àdínà ní ojú gbọ́n ẹgbọ́n ó ti gbàgbọ́ láyà pàtàkì ọgbọ̀n àdín ní gbọ́n wọ́n lè mú náà

wọ́n á bá báàlì jí bẹ́ẹ̀ lọ àti jí náà o wọ́n lè tún ẹgbẹ́ ọmọ gẹ̀gẹ́ wọn lè fi sàdéka fi sàwọ́ fọ́tí àmọ́ wúyà lẹ́ẹ̀bí dánwó àjí ni kábẹ́ ìlà ẹ̀rẹ́ kí à ń ẹ̀rẹ́ nà á lè kí à ń ni fọ̀tẹ̀ wáyà àti àná kájú mọ́ ń kiri kí ẹ yìí ágàgàn tó gàn. a caji yara guji daidai da suke dajin ya zauce lo a kula kulu na ma ya al'ajuri amma ga ga yabo ne za ka zama wuci ku ya nuna umma ga ga umma luwa ne za zo rusu fa nun hmm, ga dini ga ji lalace idza sakata anta wa sakatu ana fama ta ma ta'rifu jalu a min sakin wa sun juzu waje la dogan na jan na jan ba don an wuci kan wa wuci abu musa lashari no alhaji rabi wa talatin nan wale ga wanda da ji ki da ta be ga ga man ka ga man dai ni ne a wani ilimi kusa da ni sabe maga ga muji yara mago kai ato malaika giga ga la ilma na? illa ma a ato anabi muhammadu giga ga man masula na da alamin sa'iri to mu. amma ya zaga ci ci wancici yarda su ko be lade wai waza ya fi yin gaci aga da wai wa sai jin alaka ji bai je ci ta ci wanda suna addini wacce a sai ga gaje fi addini wacce ga su da jigar lokacin biyu na sukun lefi ta sai da to ya man san da sunatan sayyatan fa alayhi ha man na ji jide ilimi ne wa ga wasu a sa ya fatawa a ja to a ga wani ba za nuci odobi da wuci gan kashi zano galo buzu sa ra lo ba za kan amma ba ni sukun e ze gbin to don la gbin ga za man nan ma fatawa na ta fatawa yan wa inda da ta zi alhadis rabi wa salatu hadith ne mu wabe guni ana jura rata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ni ga la tunkahu al-aymu hatta tusamara in zagi na swaje bazaurani na ko ji gane ko a lulluwa saga da shawruwa da yazo wala tunkawul bintu lafaza al-bukhari wa muslimi wala tunkawul bikiru ejiyan su gima a lulluwa hatta tusa da saga wai zini da yazo qalu aga ya rasulullah ya tuce ce ci wa kaifa iznuha ta izini wayan jiyan su yayi no de qala ne biga an taskuta wususun akhrajahu al-bukhari wa muslim bukhari wa muslim ga gudu yole ya waji da musulunci wa an tula ya ma nuku wasu ali na mini bari kuma ko ba rufe ne ila jiyawa ne biyan ne yene ya luyawa ne e jiyawa jiya mai ila luyawa iya kunu fakara ya guni mun da min fadli fanki wu ma ta ba na kuwa jin zagi yawa ne ga safiye nan masna wasu la toru ba guba guba guta guta guni guni amma ga jimi go guni gamare akida rafi da inon akida kasimi ya mine zaidi ya yi. agaga oji mi ogun ni ogun wọ́n di ánà ọkú tà kwa dẹ́gbà ṣe ebo ncha nchà ku ba next anaba ji de mi annabaji da yi miji waje alnalon wo zuriya ade mi ja mo de zuriya ji ebe zuriya ji awa na da musulunci ba ngama la annabi ga la rabaniya ta fil islam rabaniya da musulunci ba ngama la annabi ga nikawo sunnati ya waje sunna mi yo fa maraki ba sunnati fa laysa mini zani ga fa kyau sunna mi lugwa non da mini ba annabi annaba ji su kwa de miji ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانتا تاتا بين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغن عنهما من الله شيئا وامرأته قائمة فزيكت يا نبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ولي اجي miji. lima to alu ma halallahu laka tabta ki zuwa duka. e bago annaba shi dai miji to sahabe ma dai mi za kirki dai miji ya wace yan wanda ya dan ya ma shara shabab ni ta ta nukum albata ana da yanko mini ya ji jiyawo fa lam yastati abun da yake kwazu ba lai bi samu biyu biya su ya banu wa wayu dan ta ki sifai ni wanjo asarabu talaka kuna yudila wa jan. khairan min kunna ayi muslima mumina kibo dane gba so ko won gba titi won gba bana kibo dane ji ibada to tina kibo ta danji e tazun ji e ji tuba lo ba so ci ko wa ba zaura ko ayi jem su gina ne pata da mini sifa yin lagi wanjo tasuru idanala e baga chule mu fa. ume lamini ugo tsoa ume ji dukiya ya balalaca sifa yin wangi ga dana tun kawai mar'a li arba ko ha? wali hasabiha wali me wali jamali amma annabi ga fasbar bi zati dina kwa sun zagi ne bi adina talibat ya da abogo sifa ba wangi ga don sifa yin wangi ga don wa magai wa yin ne je sifa irin ne jina to wato wato a je sifa kaji atayibu da litayibatu tayibatu litayibi ne bugo sa da sifa hangi waye musulmi mumini ne ji ba da wade zawade tabiya kirki da sauran su wa ma ke da to sinaye ji idza ta ku man tarzo na dinin wa ku lukau fa zawuju ya kace ya dabi ajini ganda to tabiya zanga ce je kai limiya mu je tabiya kirki kaji ele da ki wuce ki zagi bi na ko ga lai ni yuma yabuna ni ga amma abuja ifodoro abuli ne sa abuja ne

wọ́n ti gẹ́ni ààrẹ gẹ̀rẹ́ búbú fi wọn wọ́n ká dùnmọ́ wọ́n ti bẹ́ dá àwẹ̀jú wọ́n ti bẹ́ dá lé yẹ́ wọ́n wọ́n fẹ́ jí tókó àmọ́ wọ́n ká gbòòrò láwù tó ti wà òtí dá yóò di zúgún ń bẹ́ dá lè ká ẹ̀wọ̀n láì ká ní mú wọ́n wá zàkàzẹ́ zàkàzẹ́ àwọn yàtọ̀ àwọn rẹ̀ sàgbọ́ rẹ̀. abuja abúlé nìta. a14 la jijin agbayawa zanen wa na ga dole ngawa jikiyar gawa da yawon ngawa da yadda jidediya amma lajin zagi rayawa tun lajikiya tun lajiba dikiya annabi sallallahu alaihi wasallam umar yana na ya kyawo giya wuki ya giya wutu wani majidu kuli biyu giya wuki ya giya wutu wani lole zamani ne zaje beji na zanoci ya discourage ya wolo zanoci mai discourage ya waji zanoci wato ya frown at waje yi mai gani zanoci wato mai lego gaje yi don kun talauci wa jibi a cita ce wuro a tunanin da ya fi ci zanen ba wọ́n fi wọ́n sọ́rọ́ wí ẹnu ìmọ̀ ti kí a ń jí dédé à. ìyá àdé àná. ìyàwó náà míṣin ṣe ya wani lagi ne eh, eh. ta ya waga ẹni dango ni ji o mission ba jíbe ìlàjẹ́ wọ́n jù jíyà o tàti àdínì mission yà bù zamani fẹ́ lónà sókún ẹ e bá bẹ̀ mi àdá lò musulunci a gẹ̀gẹ̀ e bọ́nà a lò musulunci a nà gáà oúnjẹ yẹ pa ní kó láti gánà yàwó ti di ki o ń tún wo highest kawai kiyo eje la ilimi ajini wa efunu eje e e e na ba efunu aila ejiji mai duburu wa ejiji mai kaku ne ila geji kina leji aila ne wa ani ni ani ani me pajo eh wo yi maga gogun ni mo tun wa ti ya. eh jilu na wato ne ga tuta ne wato na ga bakke na mini gune wani wa bakke ga duka zo mai jigwanni ga gashi ya wai ji gani hakan nan wanda ga yabo na wace musulmi ba ni nan sai ba da mi haje musulmi to gaskiya ga da katan ba mi ala a wuta ya fa a ka sa da alibi jo ka ne jilo musulunci nan a ga ala ya wa ya fa ya wuce na jiya bin mu dikiyo wọ́n dẹ̀ wọ́n kágẹ̀jẹ́ wọ́n àti àgẹ́tọ̀ jẹ́ òun jẹ́gún ní àná àgẹ́tọ̀ yìí làjí márì náà wọ́n ti jẹ́ mú bẹ́ẹ̀nì lò téèni jàm wọ́n márì yìí làjí márì náà ń akọ́ka lẹ́tì à àgá sísọ ọgọ́ márì òun wọ́n ti pátá الحديث الخامس والثلاثون حديث يقوم بقصي عن عائشة رضي الله عنها لبنا ناشا سكوت يدان بي قالت قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ولا جرام من يدي ما يحرم من الولادة يني جيما ولا جرام نا البخاري ومسلم هو يقولنا nga gima me ji ba jin nan nan nan mana nga nan na jawo Eh? Eh? Eh? wọ́n àjúra wá kó káṣì àti gàgá nnanwa wo mọ baaji nnanwa ci nke awo mai nke ala mai zagi ngba ya ji baaji na beji zagi aga aga oji mari a mari do a ti aga nne ne ga yawo be ne wa di wa ju a ti ga yawo ya ji ti ma ti waju ya o mai banu ngaje uktu ya we min aji ya ji gane hakan ma lati ne ne ji yebe ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tuhrimu al imlajatu wal al imlajatani ezu yebe su yi ko yebe su guba ya haramci rinna ene ya ebe ya wuki wọn mi sunkún gbé wọn ayè ǹjẹ́ wíyá yín ǹjẹ́ ìgbà ayẹ lakú wíyá yín ǹjẹ́ ìgbà ayẹ lakú wíyá yín ara àbújù wúkí ara àbújù bùtù tẹ̀ bùjù fún ẹni à tà ẹ́ ǹjì kan mẹ̀jẹ̀ àtúwà ìlà gẹ̀gẹ̀ wọ́n ti tọ́ a ní ebi oṣù àdẹ̀dín e ebi yẹ̀ ẹ̀ wúkí ẹ̀ dìkí ẹ̀ ẹ̀kẹ́rẹ́ ti haramcho ebi wútu nọmba tù éèjì kìí ti zàdán. unci wuye biya hukuncin na ciwo sofe so ma ka ne fil haulai ne wa ka ne kabla alfitar ebe na ga ya zaye na wayi eji ala aguji aguba ma yi ka ni awu mi bi ona wi bere amma gba ni ne za shi wunde guro wa ye gba rufu san ke ji kin to bele da jimala umar bin shi rayana no ji ga na ko wajibi ga to gaskiya ko ga malama saratu luje kiyo luje wi min rada ce bugo malama tu pe e be ulami su ku luye har zugu sun ba ga gun zugu sun waje ummun min rada ti ngan ne ga tulo a a eh le kai di be bane ko ji ni ako ta amma hukunci yan e masala rada rada kabiri dabo a da ke sayan salimu maula abiyu zai fa lokaci wato mai da salimu ta ji katayen abu zai fa <coughs> anabi ga yi miya abu zai fi lawon jikiyar lawu ya duye yi magana anabi balaga salimu mai blugu a rijal salimu an wace hanifa nga le zage wa de shawo zage ma be sai zage da sauransu anabi ga yi mun be amma wuya be so daga babu gabu na na aisha je fahimta gan kai zaga wancan ni ayubewo amma fa da ne ke galibi na kuma a jiki a ga sam raga a ikiyo fil haulaini le ga ne jiki a ne wai kun gobe doji ibn tayyib ya be man doji ci da consilu ga a wudi pen ene asali na ga ya zabe wa yi tun daga la ku ya guba ne ya guba kafin wuce ya hukunci hukuncin rada ta establisho amma nga gwaji ya guba gani amma ke siri na jiya salimu na gaji kiyo gaji faruwa hukuncin salimu la hukuncin na apply ya salimu faga na wuce kiyo wace ci ugo kaga ya yi da wuce madaba da zukun wa lotun ya ga ajemu aula na tarji hmm. misali agun kun mai dubu kafi ela ide fe dazun ya de ji bobo nge ti na nja nkele a nuta bitu peto ba ne ji a ti da won mai me biti rayu no ye ta gina la ela gin na tugun ye fe la tere la ka miliki ko Indomi 123, ba ta ba te fe la yuji aro wa ti ki o wa won ki wa ye ba ru kakare gina Wuce zandoro ya, wuce hankali ya, kanuri shi ma huwa kanuri ya nufin shi wai bada kin nufi agwa jiki a tsuhu wuce min dore ge ni a sai ni ye wuce ga dore ku idan ji ya sai zai sai ye zai na ji funa alaliman nan na kuna ka kuni ubangi nan na wuce labe yuya hukun jero da wato wato labiya ta kuwa gabe wato bayanin da zaka zan wuce wani jikiyar

ẹwọ́ àwọn ẹwọ́ màrẹ̀mí àwọn ti lú establish. wọ́n ìyàwó wọ́n ìyàwó wẹ̀ fi hukum ridọ́ atil kabir mele ga alwasu abi mini student ya muku bililwadi ijo nga kawo ebe na abede mandoci gumi tsoro ne ya fatawa bojin loci Eh? Eh, salimu maula abi huzaifa imi ya salimu imi abu huzaifa ne ta beje langoci gumi tsoro gan gani zagi post da ofisi ojiga ne ko ba gina ishi ofisi sun shawon laju ya yi ebo alaje zuma da maya kiyo yayin zagin nan a gan yi fasadi yana more ba na inore ya inore àti fẹ́jú wá àgbàgbà ibi mísírọ̀ e ẹgàn ọjọ́ káàmọ́ nẹ̀jì yàrá fẹ́ tí ẹ̀rọ dọ́ àlùfẹ́ bí lọ́yọ́ na náà gan. na lè nà yé gbè ní káàgù yẹn gúnbẹ̀ láti tà káṣì tí ń bẹ̀lẹ̀ wùlí wa ti ya ní ó ga ó gan ala aládé adé adé máa ń jírí kì í ma mísírọ̀ àmọ́dé dèdè ìfi wọ́n sọ́rọ́ gashi zanen ma hedu fiye jafa kwanci of hadis a zaro kan gauci a fatawa gwaji irin nan a wuzu bila ibn shaitan da hadis no eh, chile eh, je pe su ko ga ju da mun jin je ba ni al ne gobe gutun ana shata radiyallahu ana qalat daga dakhalat hindu bintu utba imra'atu abi sufyan hindu bintu utba ne ni abu sufyan radiyallahu anhuma ala rasulillah aga dai ta tuce to ce annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ga ya rasulullah ta tuce to ce inna ba sufyan rajulun shajiun abu sufyan yazu yonayi e botan cinan la yutini mina nafakati ma yakfini wa la wini ne yana kun ya dukiya una yana fakana waya fi bani yawon cakun yi wujina illa ma a kasu min mali bi gairi izini inda wani nan gali mini duki yugo ma yi da izini na ha fala alayya fi zalika min junagin in ba unga jin hacha ga lefi da wo fa qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudi min mali bil ma'rufi limini duki yugo be bolo bolo ma fi ki waya fi bani ki yana ko gan be jiwaji na wa qalat aidan hindu cike gabe nga inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga harrama min ar kama yi min minan nasab ebe yayi kemna wa establish ya haramci na a wato kemina ya establish ya haramci na a ti ake ebe yayi establish ya haramci ngo le na ya fanga ga tigal nako da al-bukhari wa muslim hadith na ne ibanin wallahu ga kiyan imitatibo

wala wanda misal ladhi alayhinna bil ma'ruf wal rijali na daraja al imam shinkiti karkashin ayayan no karkashin bana sakon latin ga inna laka an la tajua fiya wala tara wala tazmu fiya wala tadhana suratu taraba kyuga unga manji la ya ji wujja nganga wali ya ni bi adamu bi na na ga sakon ga gabe ti za gwa gwa gwa mutum waga da alijanna ya mada ya wo mada ya ji kaza ya ji kaza ya ya ji kaza e ga biya mi tu shetan sa shetan fa la ya ku janna kuma min jannati ga lugwa shetan ya yi e wa tun alijanna fa la ya ku janna kuma shetan ga yi da ba wa tun amma fa ta shika wa hadin wajin wala hmm. imam shinkiti gan aya ne lauga gigi fifi tufuwa fún tashi bai na nawa legun nan dole ba ta gari ga fiye jenna aljanna ko a to adam to awawu aka da shi je na ga na ga shi yana dakin adam wa na adam shi alo wala adam ga provide na shi ta cin wa ya provide ya to yin gala ya ba ga fata shi kaya fata shi ka we adam wa ga alo wala mutan ne lawo ga yan ne bai ne ba ga jiki la jin yayin ta ne ke lawo ga eba ga gabotan in maɓe ba ne bai sofi nan rashin wakili bili marufi lajuna alaya amma wa ke shi shi ya ji ke wuke ya ba ti ronyar da kacin wabi amma ke wabi amma ke ya ko mun gane amma ga ba za na fakatu wujin yan gici na waji kawai ina waji wafi wafan fankanyi alawa ya ji

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح annabi sallallahu alaihi wasallam gafa na ji fatu makka nan ga la ta ba da alfati hijra da bazu mai fatu makka ba walakin jihadu wa niyya amma idan ji jihadi mai da niyan kirki wai zastun firtun fanshuru amma ga yege be da ji jihadi ga jelo da al-bukhari wa muslim hadisin nan fa la amma jihadi ngoli shiri Wa bi lọ mọsọ tọọtù yóò kú wọ́n jẹ́ olórí bá Na xayìlì náà ne yẹ ya gun náà ayé yẹ gun yẹn náà káàtì lófi sẹbi náà egun kun náà kóyè tóyè tó alazi náà káàtì zai kun yẹ yana yẹn na wọ́n láta tó lè má ma Ai la mẹ yìí nǹkan yi tó jẹmọ ẹwọ sọlá tí a bọ ya yìí yá mọlẹ mọt wọgá yà mí rí yọ jẹmọ ya sọlá tí yẹn ẹfúba abdulkadir wọgá ya mí rà jẹmọ sọlá tí ya fà kẹsàn mọ là kẹsàn wọgá yà ya rà bisimilayi bí lajà á di ne a ń lọ ilé alimami jù nàfi kásẹ̀ lómi wọ̀rá aga egwukwa ewu ila gida ewu ji zakan gida e ji dukiya ji lalata dan sagi ewa nan zagi ewa zai fi bazumo ce ji kino ce ji e ba da nan ga ka eji je egwu gula ga ke bi e lafiya wanda na wuli salmi fajinala a nake ba musulunci wa na ta tabbana wuli kala biyu makiri mai wasu alula al'afiya ba lafiya bai sokwai tariya a nabi muhammadu ba lokaci da wani na gugu na lokaci ma da wani ajin ba lafiya gugu kwanin tsarin da ya tariya a nan ba ta a tegu eh ta ka kafiri shi o jiri ne da kafiri na je guye na wani kafiri na shi guye ya nan so ni gole ne ba ta so ga lo makanta bane ga jihadi ke jin nan lura wọ́n ló fi kíríkì mini jihadi budan wọ́n ní bolobolo yẹn mọ́ tí wọ́n mini jihadi budan wọ́n ní fọlọ́bẹ duguri mini jihadi budan wọ́n kọ̀wé tún mini jihadi budan wọ́n láàkúrò ọjì mini jihadi budan wọ́n ti dáwà mini jihadi budan kó. ká jihadi yẹn o tó dẹ́gbọ́ ni àgbẹ̀kẹ́ ṣùrù tún gáàgùn mọ́ wá ní òjì mọ́dẹ́gbọ́ àánú yóò lé kó àmọ́ òun jẹ́ àti ìkọ́rin sánúchì ìfẹ̀yìntà ní jihadi ya ẹgbẹ́ gáàbí tún méjì àárín ilé òun yẹ̀yí kú wọ́n yáyẹ̀ yìí. báyìí wani gùnmí ògbó wọ́n jẹ́ àtàn ẹ̀hìn. tọ́ káyì jírọ́ ọmọ wọ́n dìgẹ́ ìdàjẹ́ sí ikọ́ ìgbókè wọn á ibrahim alayhi salam bàbá wọn á gùn gàdó tó ń wà dúró ní ìmọ̀lẹ́ àwọn jíjí jíra káṣí káà níbi muhammadu ọmọ wọn la waraka bin naufal wa ga halin ga idi yukhriju ka muka da ga miki be kago ne aje o bu ka kuneza ja abuja be nyoti yana ne ga mu khriji ya hu aga mun yake ya wai zai bukuru bika lazina kafaru yole mun da mini mi makuru na lazina kafaru na ga ga halin yake ya e ba ka halin ya yin yake ya wujizo wuji gan da shi ka to gaskiya ja ya ku ya wannan kuma ga su yawi

wa anni rasulullah me bi jan bicin tsoyatina illa bi da tun sai bai ni min wute an nafsu bin nafsi rai rai wa lawan waga wa sayyibu zani gan me zani ya wajen hani da dan yaci nan ku da wani wuci da dan yaci wal maliku min ad-din gan me zani azu adini o chaji ridane atariku li jama'at na jama'a muslimi lugwana akhna jawul bukhari wa muslim ngoli hadith ne lockdown lawdon ekedija e agoja sanin wala ta kullu nafsan la harama Allah illa bil haqqi e ga wurai na ajin haramu ne sai bi haji mini haji ujo an nafsu bi nafsi da e gaza Allah wa la wa ga mini haji ujo e, e da ga kido e da ga wajen ani wuci da ti da Allah jike asayibu zani mini haji ujo al murtaddu zanajiri da ne man badala dinahu faktuluhu ko a ga da shari'a ibn rajab al hanbali ina ga jami'in lulu wani kam nan ke lo zamu tne ke musulunci a wo ban be zanne shi nan hadis ne laudo ne ke des dine haramu ne ko e ko ne jima di walo dine ba ta ne kiyo we be za ngan ngau de imani ani e ga ma ga yi al iman qawlu wa amalu wa taqad yazid bi taati wa kutu bil ma ta yati to lan fe fe gbo gbojin za gida e gwa ngakiyo nga hunde illa lamam <laughs> eh etun gimi na yiwe loshina tadaji tuba ko ga yan den to ko ba ne biyon ne yen gula tu sufa yaji eh. ta ila e ga diri da e ji ga ja lalli a ba ga fara ma a su gumba kabarta musulmi ju ba amma tan to gwa ma danin ma lo ne wa tiya un aka mai murtabi dun ba kai wọn àjíwú za wọn àmà àjíwú wọn àbáńgọ́ ilé òkè sún kàmí awúná àwágún láti gbùjú òdòjú mùsùlùmí yóò tẹ̀tàgù Musulunci ma jan hukun ti pasa ne biyo ya biyo shi ci je zan do da shi zan fiye jike sai da kale ga gaskiya ya ga da mu ka a Wasariku kuwa sa wale ina gidan wato kamera wasari kuwa sari an bi ma kasa ba da kalan min Allah fe kawo kawo fe ji fiye fe ci wa wayan da ji kasa na ga yi ɗan mu yi na gwarugu ji na riga ni wai wajen wali lamuri na ji hukunci na ya gogo wasu ba na wajen ya ga wajen musulunci Eh, a káàkiri àgbàmì àjì ń gbàgbà àgáàjì a agọ́ tó pọ̀gá ní wọ́n gani wáyé fìtí náà nínú ọ̀nà àbúgbà èdè tí ọbẹ̀ òkú mẹ́ púpọ̀ tó súnmù náà tọ́ zamani sayid na umaru ya zayi amma sayid na umaru kugwa amma kan gago ne madan dabu kashin ngajin wuce to biyo ta tasu wasu talasu hadisu ya shi ba dinni عن جابر بن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من da hadisi ya jabir ibn Abdullah ga zaba inda shi daga kabilan Bani Aslamu ga min bani a ga rajulan min aslam ga jalo musulunci fasara hadisi na da min aslam mana Bani Aslamu ata rasulullahi mun bai ba tuce yace ce annabi sallallahu alaihi wasallam fa haddathahu annahu zana wa jali ya labaru ga annabi mun dan yace fa shahida la nafsi arba shahada tinu ce rijin ya ci da shawari zuguni fa amara bi rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ci ji foro ga zamu ci faru jima alawa futaku wa kana kad ahsana zanna mu waji yani ma waji yani akhrajahu al-bukhari wa muslim rajimu da mini musulunci aya tiɲɛ tiɲɛ la jimo ko mun gane amma gibe aya wuce fiya amma hukunci wi dabo ko mun gane ngala sai na mur ga zamani ga bello da ta be jin karo ga rajimu mure zamani wuce ma da bayani man ji dan ne ka to tafsiri ji amma ga fi tafsiri aje jin karo raji mure ngole ga na ba dikiya

Kawai da lami tu mana jiya lu sunna ja mu ci lami tu mana jiya salafu salihu ja filosofi jigijigi ne fata ga ga ce Muhammad Rashid Rida Muhammad Abdu a ah, tafi Muhammad Tahir ibn Ashur mai a tarihi watan wir da ajin kare na jimi Allah kiyaye mu ko a ya ga na ga wanda kiyo wanda na school aya ma ne sakmin aya tun aunu ya na ci bi khairi mina au misliha wallahu alim al hadith la ba hadith ya ya shi ba ci hadith ya foci an aisha ta da bana na aisha radiyallahu anha kuje da bi an rasulullah da ba tuce su jani sallallahu yadu rubi dinari yige ci e ku gwa sai no yina ga dinari fa saida ko ne ga can ganin akhrajahu al bukhari wa muslim al imam al bukhari wa muslim ga wubio ngole zanwe ci wuji atatu adi raji wukan haji nji nji nkaro zanwe ci jike nkaro yin haji yake haji rida woji ya ko eh eh yes hara to takada yi diwo to karo karuga wuji gaga yake nkaro yin haji rida ni ya ngala dole waje man kici ta mana jiyan suna ba man kici ma lebo man kici ma ji kaucewa dan dole kiri kace wa dace fe ku virus za ga ba wuwe ji kiyo wala no ka nya ko za gwa ku ga yine nun ga yine nga to rubu dina ribe zo akhraja wal bukhari wa muslim e ba hadith ne lawgan ga ji dukiya ga mai sai da yake la ta ku amma lakum bainakum bil batili e ga ji dukiya bai ga ni be ga mane ma ka nya ko za gwa ne en nga yine wa ku wa rubu dinari sharati magagumi da riji maga tabbatarwa kaje zane ma ke jo kunji na biyo eh ego shichi koli kali e ko kiti ya laji dukiya da shi ga mane e yayi dabo mine ko ne laji dukiya bai ga mane ne zo giri ba dabo inna lazina yakuluna riba la yaqumu illa kama yaqumu alladhi yatakhabatu shaytanu min al-mas ina yako ne laji dukiya bai bai gamane na algusu da ba ne ba gaman gace na falaita minna sana haji algusu na da mini ba ina yako ne laji dukiya bai bai gamane na ya dugi dukiya kungi inna alladhina yaquluna amwala al-yatama zulman inna ma yaquluna fi butunihim nara sayaslawna sa'ira ina yako ne laji dukiya bai bai na mine ya le laji dukiya da ga mane na yin ci a mana la wa yau ji za tu mina khana mine ko le laji dukiya da e ga mane na ezu la la yi mine ya gani mo li kulli gadirin liwa da yazo ji gululi mine ko le laji dukiya da ga mane na e daga dan ga dan shi mo ko ji gana ko ba ta ne je zu karai ga akirul ahadith al arba'in fil ahkam karshen ya? eh karshen hadisi shi ba daga ya tiya wani mu ga dinore wa kullu ma fi hadisi na biya ba ta na mimma kharaja wul bukhari wa muslim Allah ta'ala ba ta al bukhari wa muslim gudo wa lafzu fi li muslim lafazin najmi lafazin al imam muslim wa aqimu bi ma khatama bi al bukhari amma ni ga ni ga ga gumi be ne imam al bukhari azo litafi ne wa do ga hadisi ne mafari sahih bukhari hadisi ne malamal bin niyati hadisi ne karshe sahih bukhari mai kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ko هو حديث ابو لون حديث ابي هريره رضي الله عنه قال ga annabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala lisan kalima guba dana wufan yintaro saqilatani fil mizan agula da tuwo uludi habibatani ila rahman kalima guba wanci mai sura mani yabo kalima guba wanci ga subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim ko wa sallallahu ala sayyidina muhammad ce ja safi anabi muhammad wa ala ali bi zannuji wa sahabi bi sahabiuji wa sallam gan da amis na dokune walhamdulillahi rabbil alamin ya kwata tabbata la tana jani ta kwata nan ita ga zo ko na kataba nu'aym ibn muhammad ko da ne gan nu'aym ibn muhammad na nga kali nga nga nga kopiu am 14 wa eya 814 after hijira nga un jikyo nga un kopiyan litafin no rahimallahu man qara'a fihi dan ga ba litafin nan so ku guyu wa da'a li katibi kuma ba addu'a zai kauna al-imam al-munziri so ku guyu nga fara su da kabarugo mun bela du wa lisan al-muslimin yanda muslimina ji kene litafi na na zo ba gwa inda na daga fane canan har bai gbanin na na yi ne ba na jiga cin bici na sai ci fa gani biyu ba na ji gaji daidai nan yi lada sai ci yi limina ji amfani da albarka nan sai ci azuba ya sai ci ayi da aljanna wal ilmu inda Allahi wa billahi tawfiqi wa amul afwahu wa as'alu wa hifzan yaqini min al li as'ada bil fawz al mubin musabiqan ila jannati al firdaus fi salih zumar subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk